Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Darren Chauvin, tsohon ɗan sandan nan da aka samu da laifin kisan ba amurke bakar fata a George Floyd, an yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 22 da rabi a gidan yari. Alkali Peter Cahill ya faɗawa kotun birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a jiya Juma'a cewa Hukuncin wanda ya fi wanda ake yankewa waɗanda suka aikata laifi karan farko bisa ga tsarin aikinsu. An yanke shi ne duba da yadda Chauvin ya wuce gona da iri wajen amfani da mukamansa da kuma zaluncin da ya nuna akan Floyd. Masu gabatar da kara sun bukaci a yanke wa Chauvin ɗaurin shekara talatin yayin da lauyoyin da ke kare shi suka bukaci a yi masa sassauci. Idan ya nuna halaye masu kyau, ta yi wa a saki Chauvin kafin ya cika lokacin hukuncinsa bayan ya yi kusan shekara sha biyar a gidan yari. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara a kan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan a Ashraf gani A jiya Juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da dakaran Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakaran Afghanistan daga ƙetare za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa. Masu aikin ceto a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun yi amfani da wani babban karfe a jiya juma'a don neman waɗanda suka tsira daga baraguzan wani bene da ya ruguje bayan da jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane hudu wasu su 159 kuma ba a san inda suke ba ma'aikatan ceto a birnin miami da wajen garin southside sun yi amfani da babban karfen daga kaya da kuma hannuwansu don haƙo tarkacen ginin yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama lokaci zuwa lokaci jami'ai daga birnin miami da kewayen garin dade sun yi wani taron manema labarai a jiya juma'a a wurin da lamarin ya faru arewa da birnin na miami kusan kashi ɗaya cikin hudu na benin mai ɗauke da rukunin gidaje hamsin da biyar ne ya ruguje da misalin karfe ɗaya da rabi na safe agogon yankin a ranar alhamis shugabar garin dead county daniela levin carver ta faɗawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira tare da ƙarin waɗanda lamarin ya shafa a ɓangaren da ginin ya ruguje ta ce an tabbatar da cewa mutane 129 suna nan lafiya ƙungiyar likitocin sa kai ta msf ta faɗa a jiya juma'a cewa an gano gawar jami'an ƙungiyar uku a kusa da motarsu a yankin tigray da ke ƙasar habasha A wata sanarwa da kungiyar ta fadda ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu mu da Allah wadanmu akan wannan mummunan haran. Haka kuma babu kalmar da za mu faɗa wa iyalai da 'yan uwan jama'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin. Muna miƙa saƙon ta'aziyar mu a gare su. Ƙungiyar ta MSF ta faɗi cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin ɗuriyar jama'an ba. sai ranar juma'a da safe aka ga motar su ba kowa a ciki daga nan kuma aka ga gawarwakin su a ƙasa 'yan mitoci kusa da motar Ƙungiyar ta bayyana sunayen jami'an nata Maria Hernandez, 'yar shekara 35, kwadinetar ayyukan gaggawa ta ƙungiyar ta MSF, 'yar ƙasar Spain ce, da kuma Yohannes Helfam Rida, ɗan shekara 31, mataimakin kwadinetan ayyukan ƙungiyar, shi kuma ɗan ƙasar Habasha ne. sai kuma tedros gebre mariam gebre shekara dan shekara 31 wanda shine direban su shi ma dan kasar habasha ne a sanarwar kungiyar ta msf ta faɗi cewa mutuwan maria yohannes da tedros wani babban koma baya ne ga mu. kasar habasha da sauran kasashe inda muke aiki a faɗin duniya mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya rubuta a shafinsa na twitter cewa babu kalmar allah wadanda zai yi amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa a kan ma'aikatan jin kai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu tare jihar Naija inda 'yan banga da 'yan bindiga daɗe suka yi aron gama inda aka yi kare jini biri jini. tomadalla A gungun 'yan bindiga kusan su biyar ne suka kai hari a karamar hukumar magama a jihar Naija. inda jajirtattun 'yan banga na yankin suka tunkare su kuma aka yi ba ta kashi sosai kamar yadda shugaban karamar hukumar magaman safiyanu haya ibeto ke karin bayani ba kama ba sun shiga yankin mu sun kai har kasar nasko sun shiga kasar ibelu sun tsallaka sun shiga kasar nasko har suna kokarin su shiga kasar salka to ne su yan bangan da suka yi kokari suka koro su suka fito to suna kokarin su raka su don su fita ma da yankin mu gaba daya to Allah ya ma ya ba su nasara haka din don har sun fita sun rako sun shigo cikin kasan maraga da su a cikin kasan maraga ne ma wannan matsalar da ta samu kimanin dai 'yan banga kusan 30 ne 'yan bindigar suka halaka a ciki har da shugaban su. Haruna Umaru na ɗaya daga cikin 'yan bangan da kuma karin bayanin da ya mana dalla-dallan abin da ya faru. lallai da gurmuzun da ya faru mu dai lokacin da aka kawo mu da mashin saboda ban bamu da masu suka muna da kanancin masu suka mota ya kawo mu magaman daji a aji lokacin da muka cin musu yawancin mu sun koma da kuma um, kingin da muka baro baya to shine mu da aka fara kawo a wajen suna ganin mu sai suka taso muna lokacin da suka taso muna to yawancin mu kuma ba su da bindigan kwarai irin buga ka gani to duk wanda ya buga guda dole ya sheka da gudu to lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka to mun kwakwanta yawanci mu sai suka tashi suna wucewa da suke halbawa to mu dai Allah da iyawan shi ni dai nan gehe na inda suka taso muna ni na samu guda hudu eh na kashe su abokin da muke tare da shi shi ma samu guda uku shi muga marigayi wanga wanda Allah ya macikawa ciyaman naku eh shi ma samu guda uku duk sun kun kashe su eh duk mun kashe su amma muna kallo hmm. suna sai su sare mu mutum kunkuru nan cikin hmm. nasu hmm. sai a lankwashe sai a sa cikin buhu Eh, sannan ina ganin sun ban mashin kamar zai kai goma sha biyar nasu wanda suka bari wajen shine da muka zo bayan haka sun wuce shine muka hito muna dan dudduba gawawakin mu bayan wuta ya wuta mu biyu aka bari wajen don ni ma ina ganin sun mina halbi ya kai kamar tara sai Allah ya kare ni bai kama ni ba gaskiya saboda bindigan da muka je da shi bamu da bindigan kwarai ka halbin ne nan da kake gani eh, bamu da bindigan kwarai bindigan da muka je da shi irin da aka bamu dan gane roba roba kuma hukin take yi kuma tashi takwan ne na riga na gama takwas din sun san na gama takwas sannan in zan kara wani sai su bi ni ba su bari suna halbi duk lokacin da su ga ina da harsan don harsan amma lokacin da su ga zan sa harsan sai su matso ni su matso ni suka ki bari in kara harsan lokacin nan gaskiya ba za baya da za a yi mu kai ga bindiga nan nasu saboda sarkin yawa don abin da ma ya sa ni hannun muka abin gadin saboda na ga an ban mu biyu mm. su kuma ga su ina ganin wajen nan da muka ci musu sun kusan ko ba su kai ɗari biyar ba kadan suka kasa ɗaya garin su ne sun cika garin kaga mu kuma mu biyu ne muka rage wajen mun nuna mazantaka suka ga suna iya tabi wani bi hanya su cuce mu abin da ya sa kenan ma muka dan laɓe muka kauce amma ba mu je nisa ba duk abin da suke muna kallo. to koya aka yi yan bindigan suka kashe shugaban yan bangar. shi da suka yi suka halaka shi lalle lokacin shi ma muna tare da shi mun yi fesin din su ne da kyau da kyau suna halbi mun kwakwanta to lokacin da mun kwakwanta shi da yake kwana ya kare sai ya akwai wani dan rahi na wajen sai ce to bari dan koma ga rahin na labi to tashin da yi shine sai suka halbe shi nan ga kafa sai kwanta wajen to lokacin da ya kwanta sai kamar ya mutu sai suka biyo shi da mashin suna kawowa da mashin sai ya tashi sai ya halba sai ya samu mutum biyu wajen to ya samu mutum biyu cikin uku ne guda ya riga ya sauka shi kuma zai juya sai halba ya same shi bayan ya same shi daga nan ne yana ganin karin shekara sai na ga sun biyo wasu sun biyo shi da sai da masu kawo shi da mashin sai suka halbe shi to ko kai ya aka yi katsira a irin wannan arangama mai zafi haka yadda aka yi na sha gaskiya to magana na dai siri ne da aka yi na sha <laughs> Allah dai kare ni eh Haruna Umaru ya nemi gwamnati ta kara taimaka musu domin su ci gaba da wannan aikin murjanjan. To ni kiran da zai yi gwamnati in dai ana so mu yanzu ma suka kara mana ƙarfin aiki. Su barayin? Eh ba wai sun karya yanzu mu suka kara mana ƙarfin aiki. Saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu karu mutanen na amma gwamnati ta ba mu kayan kwarai. bindigar da ke gare mu gaskiya ba mu iya tunkar mutanen nan ba bindigar nan ba mu iya su shi saboda kowane su bindiga bibbi gare shi kuma magazin ya kai kamar hudu kuma gaba ɗayan su bindigan halbi suke yi da su ba wai guda ake halbi da shi ba shi ma wannan dan banga dan ladi anabo ya mana karin bayani kan yadda aka yi wannan arangama ciyaman ya kira mu na lokacin gaman domin mu zo za mu shiga daji to muka shiga dajin magama kuma muka tarar da lalle jama'a na ta gudu barayi na ta kone kone da sauransu ba mu cin musu ba sai cikin garin kuyumu to muka ta halbe halbe da su mu ma daga cikin mu dai akwai wanda suka halbi wayansu kenan kashe wayansu daga cikin su amma ba zan iya gane ko mutum na ba da wutan dai muka ga dai abun ya fi karhin mu masu yan kayan da aka ba mu ba ta da ɗaya ma aka ba mu da za mu shiga dajin nan eh. shine aka raba mu wayansu ba su samu ba saboda bindigan gane na makera muke amfani da shi wagilanga bai tashi duk gwangwani uku ka halba ya kare to kaga ina na tsayin ka da mutanen ga sun fi mu yawa sannan muka juya da gudu to wayanda suka jujjuya din nan ne dai saman mashin nake ban so ko ba kaji abin da ma ya tsere da ni kenan to bayan suna halibin kuma halibin kwana zuwa waje na kuma Allah ya kare dai ni ba daya da bullet din da ya kama ni daga ciki ya wani abun da nake tare da su to kuma da kariyar Allah kuma komai dai abun da ya mun aiki wanda ke ga na. Eh. kuma Allah ya hitar da ni na hau mashin dun sun bi ni mun yi tafiyan da ya kai daga nan kamar fita garin nan suna ta bina da mashin suna halibi kuma Allah ya kubutar da ni ne na hita sai wayan su mutane kuma da wayan da kuma ba su gani ba su sun cire kuma sun bi ta cikin daji sun bubbuye sun zo suna neman su kuma ba su gansu ba su kuma sun fita mutanen nan suna da yawa saboda suna halibi suna kirari wayan suna cewa ba ba kashe mana su wayan suna kuma cewa gona gona turo mana alburu sai mu kashe yan boro ba hmm. gona turo mana alburu sai mu kashe dan boro ba hmm. gona ka so ko ka turo mana jirgi ka mana kaya hmm. mu kashe dan boro ba halibi dai suke ta yi to bayan wannan kuma kawai ne bayan na wuce na yi nisa sai na taya halibin da bai bari ba sannan na taya na ce to wayannan mutanen nan namu irin round da aka yi da wahala mutane mu fita ya wannan abin da na sani kenan tsakanin mu da su lokacin duba da yadda matsalar tsaron ke ci gaba da daukan wani sabon salo a jihar ta Naija gwamna Abubakar Sani Bello ya kaddamar da gungun wasu 'yan banga da za su yi aiki kafada da kafada da jami'an tsaro a kwatankwacin na civilian JTF din jihar Borno don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. ga ma jawabin da gwamnan ya yi lokacin kaddamar da wannan gungun 'yan banga. jama'a salamu alaikum na zo musamman da kaina yau saboda in gode muku irin kokarin da da ayyukan da kuke na wajen kare rayukan mutane da dukiyoyinsu da al'umma kamata a ce yanzu kowannen ku gonan shi ga shi an fara ruwa kowa ya mai da hankali da gonan shi amma wasu kirkirarru ko rantsi ba za su bari a yi noma ba ba za su bari a je makaranta ba ba za su bari ko islamiyya ma a je ba kai ba ma za su bari a yi kuɗi ko ba za mu su ba saboda ko jiya a magama an kashe mana hudante sama da ishirin ina son gode muku duka saboda irin gudunmawa da kuke ba sojoji da jami'an tsaro sojoji da jami'an tsaro suna iyaka kokari amma in kun duba yanzu yawan mutane a najeriya ya karu yau najeriya muna da mutane miliyan ɗari biyu gaba ɗaya jami'an tsaro soji da duk gaba ɗaya sun kwaɗa ba su kai miliyan ɗaya to kuma kuwa yana da wuya musaran su su kaɗai za su bada wannan tsoro shi yasa gudunmuwan da ke bayarwa ke da muhimmanci duk aikin da za mu yi za mu yi da tsoro. za ku a ƙarƙashin ga shi kwamitin 'yan sanda ga civil defense air force yana nan yin commander bai samu zuwa ba Su a haɗu a yi aiki duka murfa ɗaya ne shin ne muke so ne muna son a samu zama lafiya a ba naija kaɗai ba arewacin najeriya ga baki ɗaya duk abin da ya shafi naija ya shafi kani duk abin da ya shafi kani ya shafi naija kwanakin ba an kwashi a makaranta daga kani wanda ana kwafa ne magana da gwamnan kebbi da kwamishina da yana muke shawararta muka fito da tsari amma dafin za a ɗauka muka ɗauka cikin wani tsarin muka ɗauka aka samu aka dawo da yara wasu yaro daya da yi ba da yanzu ƙalar shi ƙila sai za mu ci gaba kuma muna aiki da maƙotanmu sauran jihohi saboda wasu mutane da ke zuwa suna mu a nan ba da ganin suke ba shigowa suke in sun yi banna sai su juya su koma na biyu ina so in jawo hankalin na san wasu ku a shirye suke wasu kuma ba a shirye suke ba su ake shirye a nan mu daga hannu mu gani To masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Jani. Yau a cikin shirin muna garin kaita a jihar Katsina. Kuma muna tare da wani dattijo Abdulhaf Alhaji shugaba. Domin jin shinsuwa suka kafa garin na kaita. menene garin ta ya shahara da shi wanda aka shi akwai wanda ake ce mashi dindin ba wai kuka dindin da tarihin tana nan duk wanda za mu zo gare shi garin nan asalin shi na inda muke to gonar shi ce sai aka rika ce mishi kuka dindin to sai aka yi dan gari wurin da lokacin aka fara zamanin shin wannan gari na kaita mm. akalla a kiyasi zai kai kamar shekara nawa to wannan gari na kaita ya kai sama da ɗari uku wannan shekaru ɗari uku eh bakin tarihin da muke sani in ka biyo tarihin sarakunan wani ya shekara kaza wani ya shekara kaza ya shekara kaza tun alib tun kayan zuwan turawa muka samu wannan bayanin kaga shekara in ka zo tura yanzu na da shekara ɗari da wani abu to waɗansu sun zo sun yi sarauta wani ya shekara ishirin ya taya wani ya shekara talatin ya taya wani ya shekara sha biyu ya taya wani ya shekara biyar ya taya wani ya shekara biyu ya taya har zuwa sarkin kai ta haruna wanda za mu fara ɗauka daga nan wanda kafin mu san wa'annan wa'ancan su suka fara yi to su kuma sun sauraci wurin mun samu bayani wani ya zuwa ya shekara kaza wani ya zuwa ya shekara kaza wani ya zuwa ya shekara kaza tun ba hijira har hijirar bature ta zo sai muka fara amfani da ita to dan abin da na gaban mu suka sani sai suka dora bisa abin sai muka aka jawo layi ana ana bayanin su a yanzu baba wannan gari na kaita mm. wani abu ne na tarihi wanda wannan gari na kaita yake da shi kila har yanzu ma suna nan akwai su to tarihin shi dai tun asalin baya kasan zamanin baya noma ake akwai noma akwai kiwo akwai rini akwai saƙa akwai kira duk ana yi nan kai ta duk gidan garin nan da in ka zo ka iske akwai masaka ana saƙa wurin kuma kowa babba da yaro har masu mulkin garin mun ji tarihin su suna zuwa gona da su ake noma na biyu kenan na uku da fulani da suka zanna wurin suna kiwo kuma su mutanen da suka zo bayan hilanin su kuma suka rika yin kiwo kaga noma da kiwo da saƙa da rini da kera duk ana yi a wannan garin. Har yanzu ana yi. Ha gobe nan inda kake yawan ungun makera sunanta makera ne da muni da nan ga na ana ta kere ko gobe. Noma noma kuma ba sai an ce ma ba. Baba wannan gari na kai ta. A tarihi kun yi yaƙe yaƙe ko ko ba yaƙe yaƙe ba. An yi an manyan zarata akwai wa'anda ake da suna cikin tarihi. Akwai wani shugaban masu yaƙi na da ana ce mashi gumuzu. yanzu haka akwai jikokin shi irin su suna nan da rai abokina ma ne ɗayan yanan da shi to bayan su akwai su da sarakan karma da sarakan yaƙi wanda aka yi na da wanda kakannin su suka yi da sabo sananin yaƙin su ma har yanzu akwai irin su suna nan cikin garin kaita an taɓa cin wani gari na kaita da yaƙi babu ko can zamanin da tun tahirihi in ya zo sadda su dukko Allah ya ji kanshi in an je yaƙi an kaɗa gangar yaƙi sha masu miya sai an zo an hito an ce yaya manyan tarihi sun mm, mayaka sun zo sai a ce eh so sun haɗu ce kai ta tazo shi a shi to sauran yaƙi da sauran magana sai kai dai taje a hita amma ba a taɓa tarihi bai taɓa nuna an ta da daki ba ko hari aka kawo akwai koguna na nan ga wuri in ana ce mai kokaya ga wance ana ce mai baki sai su tare ba a shan ruwa sun hana waɗanne irin kabilu ne ke akwai yanzu a cikin wannan gari na kaita? Ai mu yadda ka mu haka Hausawa, Fulani, bere-bere da sauran irin wa'anda ake ma al'adu irin na da kasan da kowane irin kabila sai an mashi aska gidansu in buzu ne kai suka zo suka haɗu da da ka taho na taho ne wa'anda suka taho daga arewa su zo su haɗu da na gusun sai zama ya kama sai a zanna kaga kowa zai zo ya ba da tarihin asalin shi irin shi in ya buzu da shi sai a ce mai buzu sai an mai ga buza ya haka to sun haka suna cikin kaita in katsinawa ne wanda ake cewa maguzawa to sai an basu bille suna nan da billen har yanzu haka suna nan in bare bari ne suna nan cikin garin kaita har yanzu da barbarcinsu na na bare bari wanda asalin kakanninsu da suka zo tun da kaga kuma yanzu da yake al'adu sun sama dukkan irin wannan asake da ake na shaida sun dan ragu akwai wani abu guda ɗaya da garin kai ta yi shahara da shi ko ina aka san shi da shi? Eh to kamar mi in akwai irin abubuwan da suka shahara na ɗaya dai kaga yakin kamar yadda na gaya maka mayakan shi wannan da shi gaya maka wanda ake ce ma gumuzu ko yaƙi ya yaƙi sama ma yake tashi da dunnan gewayen ƙasar kai ta ba a samu irin shi ba tarihi ya nuna shi ne wanda ba yadda za a yi a ci shi da yaƙi an ma an har an ya to zai tashi sama. kaga ya nuna babu sharabe ne shi babu kaman shi a yaƙi mari ba a can su yaƙi ko an yi mi akwai suna da abin da za su masu ɓace wurin a zo a ga sai kukan. menene sana'a da yanzu ake yi da ka ce akwai noma da kiwo da yanzu wace irin sana'a ce karamu idan noma da kiwon nan da nike gaya maka tun da ba su bari ba har gobe akwai noma har gobe har jibi akwai saƙai har gobe ana rini har gobe ana kiwo gaga wani abubuwa da wuya mutumin nan kasar ya su kiwo noma saƙai ƙira in ba kira ba ai ba noma. A matsayin kuwa wanda kuka gajiya ko gari, wani abu ne wanda yake cima wannan gari na kai ta tuwo a kwarya wanda za ka so ko in mahukunta sun ji su zo su magance muku wannan matsala. To wannan abin shina da yawa. Akwai da yawa wanda mu ma mutanen yanzu muke ganin tarihin garin ya shiga ƙasar duniyar nan amma idan ka zo sai ka samu ci gaban mu daga gini domin yadda kai dai take ko kai kai da ka taso yanzu kana jin ana wane kai ta wane kai ta wane kai ta kayan ka zo kai tai kana samun irin wannan amma an ka zo kai tai sai ka ce to ai na dai ina jin ta amma gashi na ga abun ta ce ne to ire-iren waɗannan mu mutane yanzu da muka dan yi karatu da yaranmu da suka karatu suna ganin muna da dogon tarihi amma ba mu da tarihin ci gaba wannan abin yan damu mutum mu masu magana nan da kai muna iya cewa komai har yanzu sai ƴaƴan mu ko jikoki mu su za su iya kawo wannan muna koken irin waɗannan to masu sauraro a nan za mu ɗaga ma shirin aya yanzu a madadin dattijo abdulwahab shugaba sai gidan rediyon murar amurka abdulrahman kabir jani daga katsinan duko ke sallama da ku to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. zancen zakara kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya.